وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar talata da ran laraba yau muna sha tara ga watan shawwal hijiran manzon Allah wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na tunawa da babanmu alhaji shehu giwa rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da wannan littafi dauran wannan littafi mai albarka khutabun nabi sallallahu alaihi wa sallam fi wada' wato hudubobin manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a hajjinsa na ban kwana wanda wannan shine ita ce rana ta biyu kuma darasi na biyu muna cikin wasiya ta biyu kamar yadda muka fara ajiya. jiya wanda malam abdulrazak bin abdulmuhsin albadar hafizahullahu ta'ala ya jeranta mana ya ce ta harimun dima wal amwal wal a'rab wasiyar da ta magana kan haramcin zubar da jini da cin dukiya da keta alfarma na mutuncin al'umma musamman musulmi malam ya kawo mana hadisai mun karanta guda uku daga ciki sai lokaci ya halinsa za mu tashi a na kusa da karshe shine hadisi na hudu da ya kawo wanda ke nuna haramcin waɗannan abubuwa da ya yi musu take a farkon gaba malice an ne umara radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma idan sahabi da mahaifinsa dukkaninsu sahabbai ne akan ce radiyallahu anhuma Allah ya kare da a gare su su su biyu da ma'ana shi da mahaifinsa idan mahaifinsa ba musulmi ba bane shine akan ce radiyallahu anhu to shi wannan abdullahi shine abdullahi dan umar umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma qala abdullahi ya ce Allah ya kare da a gare su قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى قال من da ya tsaya da su a ajin ajin sa na farko kuma na ƙarshe wato a lokacin da suka isa garin muna yace da su a tadruna ayyu yawmin hada kun san yau wace rana ce muke ciki kamar yadda muka faɗa ya tambaye su ba dan ba su sani ba sai dan ya ƙara amfani da uslubi na janyo hankalinsu su fahimci muhimmancin saƙon da zai isar da kyau Ƙwadu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafiya sani bi ma'ana ko da mun sani la'allacin da kayi tambaya akwai abin da kake so ka sanar da mu wanda ba mu da shi a ilimin mu faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da su fa inna hada yawmun haramu. lallai yau rana ce mai alfarma wanda take mai daraja a wurin Allah a taduruna ayyu baladin kun san ayyu baladin hada a wani gari ne kuke qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su ne mafiya sani qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su baladun haramun gari ne mai alfarma wanda aka haramta saban Allah da zubar da jina ne da dukkan nau'in zunubai a cikinsa shine garin Makka wa hadal baladil amin atadruna shaharin haza? Ya ce to kun san wani wata kuke ciki qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'alam. Allah da manzansa su ne mafiya sani qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shaharun haramun wata ne mai alfarma wanda ba a fara yin yaƙi a cikinsa sai dai ya halatta in an ku aka kama farmaki ku kare kanku amma ku ku fara yin yaƙi a cikinsa to haramun ne wannan kuma tun a jahiliya haka abin yake har zuwa bayan zuwan musulunci ƙwala sai man Allah sallallahu alaihi wasu ne ce da su tunda kun tuna darajar wannan rana da alfarmansa da wannan gari da darajarsa da wannan wata da alfarman da ya ƙunsa. har kun tabbatar da wannan girman haramci ya ce to ga wani abin da shi ma na haramci da nake so ku kiyaye kamar yadda kuke kiyaye na waɗannan masu alfarman da na tambaye ku shi ne fa'inna Allah harama alaikum dima'aku kamar yadda Allah ya haramta ku yi sabo a garin makka ku yi sabo a wata mai alfarma ku yi sabo a wannan rana mai daraja to kamar haka Allah ya haramta ku zubar da jinanan junanku ba tare da haƙƙi ko dalili na shari'a ba wa amwalakum hakanan haka Allah ya haramta ku ci dukiyoyin junanku akan zalunci wa a'radakum haka Allah ya haramta ku zubar da mutuncin junanku ka hurmati yaumikum hada kamar yadda kuka san wannan rana ita ma tana da alfarma saban Allah a cikin ta laifi ne fi shahrikum hada kamar yadda kuka san laifi a watan zulhijja laifi ne ah, fi shahrikum hada sai ce kuma mai nafi baladikum haza ko shine na karshe sannan kuma da garinku wanda yake na makka yadda kuka san laifi ne ku saba ma Allah a cikin laifi mai tsanani to asali laifi ne ku aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da na zayyana muku wato akwai wani abu na tajriba wanda na gani a garin makka kuma mutane da dama suka tabbatar da shi za ku ga suna kiwon kuliya mage da yawa a garin kuma za ka ga wasu ɓulɓul da lafiyarsu da kyan gani wasu kuma sai ka ga sun lalace sun bushe kuma abinci iri ɗaya ake ba amma sai su lalace wani mutumin kano ne can aka haife shi yana da gida a makka yake cewa da ni abinda suka lura shi ne duk magen da ta yi farautan tantabarun nan na harami da ake ba su abinci in dai ta ci to ta lalace kenan har mutuwarta ya ce tabbatu sun la'akari da wannan ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum uku ba ni sun faɗa min wannan magana cewa hatta dabbobi in suka yi farauta suka zubar da jini na wani dabban a nan sosai kaga su masu sun lalace sai ta shafe su da babu takallufi ma a kansu kenan to me kake tsammani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita haramcin da wancan wurare masu alfarma tunda su wurare ne da lokuta to mu'amala ma sai sa irin wannan shine mutunci da dukiya da jina ne su kuma waɗannan yadda wancan wurare ke da alfarma su ma an sa alfarma a cikinsu kenan kaga yana nuna maka duk wanda zai zubar da jinin musulmi akan zalunci ko dukiyarsa akan zalunci ko mutuncinsa akan zalunci to ba lallai ne zai kyakkyawan karshe a wurin Allah subhanahu wata'ala ba ko da ya ga kyau yanzu to ba lallai ne gaba kuma za ta yi kyau Allah ka tsare mana mutuncinmu sai na biyar wanda shine hadisi na karshe wancan Imam al-Bukhari ya ruwaito malam yace an jarir an karbo daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Jarir bin Abdullah al-Bajali kenan ko Allah ya kare ja a gare shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da shi a fi hajjatil wada a hajjin sa na bankwana yace ma Jarir istawsikin nasa sanya mutane su yi shiru sa mutane su saurara ina da bayani da zan musu bayan mutane sun natsu bi ma'ana ya ce da su jama'a ku saurara manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana da magana zuwa gare ku fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da mutane la tarji'u ba'di kuffaran abinda nake so ku sani tunda dama a baya na gaya muku ku zo ku koyi aikin hajjin ku a wuri na domin ba lalle za mu sake haduwa ba to ga wasiyata la tarji'u ba'di kuffaran kada ku kuskura ku zamto masu butulci masu kafircewa ni'imomin Allah a bayana yadribu ba'dukum liqaba ba'din awayi gari sashin ku yana dukan wuyan sashi da nufin zubar da jininsa ko halaka rayuwarsa baki daya malice rahul bukhari wa muslim imam bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisin wannan hadisin mun karanta wanda ya fi shi ma'ana a jiya in ba ku manta ba to sai wasiya ta uku ita ce wasiyar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mana mu mala dangane da mata shine alwasiyatu bin nisa'i manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wasulci game da abin da ya shafi mata akan kada a keta alfarman su kuma a tausaya musu a taimake su ba tare da su ma an walakanta su kamar yadda mutanen jahiliya suke yi ba mutanen jahiliya sun kasance idan mutum ya mutu ya bar mata to su ma a kayan gado ake sa su a sai da musulunci ya zo shi ne sai ya hana wannan ya ce ba ma batun araba su a gado ba su ma suna da gado ɗin da za a ba su bal in ka karkasa karkasuwan gado da rarrabuwansa sai ka gama mata suna zagaya su kwashe kaso mai yawa a cikin gado da ake bari amma abin ban mamaki sai ka je masu maganan Humara da Janda equality suna hayaniya wai an tauye haƙƙin mata ga annabin Allah kuma ya keɓe musu nasu mu fa ba keɓe na maza ba matan ma ya keɓe to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan saboda na farko rauni da mata suke da shi suna buƙatan ya zamto an taimaki rayuwarsu sannan kuma na biyu ya keɓance su da wasiya saboda muhimmancin da mata suke da shi idan aka rasa tattalin mace to za a samu matsaloli masu tarin yawa a tarihin musulunci mata sun ba wa musulunci gudunmuwa mai yawa wanda ya taimaka mazaje da yawa suka rabauta kamar misali kun ɗauki tun daga kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam na na maryamu yanda Allah ya tsaro ummuna hawa yadda Allah ya tsaro to in muka zo al'ummar nan tace na Khadija radiyallahu anha ummuna Khadija za ka ga yadda Allah ya kaddara tattalinta da aka yi da gudunmuwar da ta baiwa addinin nan da dukiya da shawarwari da tunani da karfafa kusa yana cikin abin da yake maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da tsu har ya isar da sakonsa yanda Allah yake so tunda lokacin da aka malaika jibril ya matse shi a gari hira da ya zo ya rinka cewa da ita zammiluni zammiluni ki lullube ni ki lullube ni ina tsammanin zan halaka bi ma'ana mutuwa za ta iya riskata sai ce da ita sai ta ce da shi Allah ba zai tozarta ka ba kana sadar da zumunci kana ɗaukar nauyin masu rauni kana kaza kana kaza Allah ba zai tozarta ka ba sai wannan ke nuna cewa ashe idan aka yi tattalin mace za ta iya ba addini gudunmuwa mai yawa kamar yadda ummu salama a hajjatul wada din dai wannan hajjatul wada din da ake ma lokacin fatu makka ne ko ba hajjatul wada ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aikin haji kafirai suka ce ba za a yi ba a koma sai shekara mai zuwa a tsunul hudaybiya hankalin sahabbai ya tashi matukar gaske har sayyidina umar radiyallahu anhu yake ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah alasna ala alhaq wa hum ala albatil ashe mutanen nan wai ba muke kan gaskiya su suna kan ƙarya ba wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace haka abin yake yace alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar wai in muka ba hammata iska muka dake ni inda ke su da su da karfin cin tuwo muka shiga makka in sun kashe mu wanda suka mutu mu ba aljanna za su ba shahada su kuma mun kashe su su tafi wuta wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace haka ne sai ce to dan me za yi hakuri akan kaskanciya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayanan Umar sun masa daidai kama kar ku manta wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ba ai masa wahayi akan haka ba ba zai wai jagoranci mutane akan hakan ba sayyidina Umar ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiru ya dace ta furin sayyidina Abubakar ya ce ya Abubakar mutanen nan ba kan kariya suke muna kan gaskiya ba ce eh, in an ya maimaita ne wancan bayanai sayyidina Abubakar ya miƙe ce wannan gaskiya ne mu je a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa bayani yace na mai bayani sai ce me yace yace shiru yayi shi ma sai ya shiru ya samu wuri ya zauna kaje da ake sunna ta gaskiya to me nake so mu gane a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kai ga ya shiga gida yana cewa yana tsammanin fa mutane ya ce su yi aski su yanka su ba su yi ba suna jira su ga kila su yake tausaya ma in sun dan ja zai ce a ah, to tunda za ku iya mu je. ummu salama kusa ita ta kawo shawaran da ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen nan kaga sun bar garinsu, suna kaunan garinsu, sun dawo da izza suna fatan kaza wani ya ce musu ba aka ba abin yana da zafi Ta ce amma fa ka tabbatar suna da gaskiyar imani da kai in kana so ka gane haka ka je kai kai askin ka yanka dabban ka ka gani in ba su yi ba to shine zaka ga ce sun saba ma yana zuwa ko sai duk duniya kowa ya bi ba wanda bai yi din ba kaga kenan mace ta zama majalisar ɗinkin duniya har da lahiran ma a ciki to shi yasa anan ake so ya zanto an yi tattalin mata saboda ne wasu yana da kyau a cikin addini sannan ta ɗayan hannun idan aka yi kuskure aka rasa su ta fuskan tattali da tarbiyya to su kuma za su yi barnan da namiji dubu ba za su iya gyara shi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasulci game da su saboda ya zamto an kula da su ta hanyar da ya dace kuma an yi kokarin kauce fitintunun da zai iya za iya su iya samuwa ta sanadiyyarsu. su Allah ya dace da mu malai ce rawa Jabir radiyallahu anhu ma Jabir dan Abdullahi ya ruwaito Allah ya kare da a gare shi fi hadithihi tawil a cikin hadisin sa wanda yake mai tsayi alladhi wasafa fihi wanda a cikin hadisin yayi bayani ya siffanta a cikin sa hajjatan nabi sallallahu alaihi wa sallam yanda manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ai hajjin na ban kwana a ciki yake faɗin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce ittaqullaha fin nisa'i ku ji tsoron Allah ku kiya dokokin Allah akan mata kada ku zalunce su kada ku wuce iyaka a cikin al'amarin su fa innakum akhadtumuhunna bi amanillahi domin kun karbe su ne da amanar Allah an ba ku auren ne da kyautata zato daga gare ku cewa za ku kiyaye amana ba za ku cutar da su ba wastahlaltum furujahunna bi kalimati llahi kuma an halarta muku mu'amalan aure ne da su da kalmar Allah manan kalmar Allah na take huduban da ake yi yayin ɗaurin aure dan an ya ce alhamdulillah ko ce innal alhamdulillah, ai kaza ai kaza a gabatar kaga kalmar Allah aka gabatar wurin ya zama na ce wanda daga nan duk mu'amalar da za ka yi da ita ba za a zarge ka a kansa ba wanda wannan tsara mutunci ne a gare ka wanda da ba a yi hakan ba aka ganka tare da ita kuma zai zama ɓatanci ne da zargi mai muni akan mutum da zubar da mutunci walakum alaihinna sannan kuma wannan haƙƙinku ne ku da aiku wancan haƙƙi ne da aka ce ku sauke nasu walakum alaihinna to dan ai balancing kuma kuna da haƙƙi a kansu Allah yuti'na furushakum ahadan takrahunahu akan kada su takar da wani ga shimfidan ku wanda yake takrahunahu kuna kyamatan shi kada su umarci wani ya shigo muku gida ba tare da izinin ku ba ita kila tana ai ta yadda da shi ba matsala in dai da matsala wurin mijinki to matsal wannan rashin yardar nashi tace matsala ina fata mun fahimci wannan in dai ya ce baya so to Allah ya ce karki yadda wani ya shiga sai da izininsa ko da ko dan uwanki ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mata da annabi fatil al suna da tawayan hankali daga ciki shine namiji zai iya hango abin da ke ba za ki hanga ba wani abin da zai iya bata mishi yazo ya bata mu'amalar ki ke da shi irin kuma mu'amalar da ba a so ya baci ko zargi ya shiga ko batanci ya shiga ko bacin rai ya shiga saboda haka idan an ce ya ce bai so to baya so na na fatima radiyallahu anha sai ta dima annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya dangane ga sayyidina ali tambaya cewa wani dan uwanta ne zai zo an yadda ya zo yace eh ya yarda to wannan haƙƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda shi ma yake wajibi akan mata su kiyaye wanda galibi a yau kuma duk ana keta waɗannan haƙƙoƙan wanda ya kamata a ce an dawo da su fa in na zalika idan har mata suka bijire suka shigo muku da wasu gidajen ko shimfiɗinku wanda ba ku so ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce hunna in kun musu wa'azi kun ɗau mataki ba su canza ba to ba laifin ta kai matakin duka amma duka gaira mubarrihin wanda baya kumbura jiki ba duka wanda zai kumbura jiki ya kuma aibanta mace ya munana ta ba amma duka wanda za ta yi cewa kai lallai ashe maza fa karfi gare su ma'ana ta sha da kyar wanda gobe da ya ce <clears throat> za ta ce to kunga ni fa kun san fa ba ruwana so irin wannan kaga an san bambanci ma ba wanda za ka yi wai an ce a kama gefen riga a wannan kullum ma sai telefon ko ni ne kullum sai maka ɗari inda da kin ba ne ai ya zama abin da ba kuma ya zama wasa kenan to wala hunna alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to na dawo gare ku ku kuma maza suna da haƙƙi akan ku su mata hunna ku azurta su bi ma'ana ku ciyar da su ku ba su matsugunin da za su zauna wa hunna sannan ku tufatar da su bil ma'rufi da abin da shari'a ta sani bi ma'anan bil ma'ruf da abin da yake daidai karfin ku bai fi karfin wadatan ku ba sannan kuma bil ma'ruf yana daukan abin da ba saban Allah a ciki ko sun nemi abin da yake saban Allah ne ba a yi musu imatakar saba mu Allah ne rawahu muslimun imamu muslim ya ruwaito Allah ya ba mu ikon aiki da shi sai na hudu mala ya ce wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu ta ce ibdalu umurin jahiliya bata duk wani al'amari wanda yake na jahiliya ne riko da al'amarin jahiliya bayan shirya annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana Kaman wanda yake mai lafiya ne ya koma yana tafiya yana jan jiki a ƙasa alhalin an masa kafafuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da abubuwan da ba a buƙatan na wani kuma ɗoriya akan nashi to karɓan abin da yake kafin shiriyan shi kamar ana nuna nashin bai cika ba ne sai an nemo na wasu shi ya sa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai lalata duk wani abu wanda ba shari'ar Allah ba ce ya tabbatar da wanda yake na Allah ne shi ma wannan hadisin mala yace rawa jabir jabir dan abdullahi shi ya ruwaito hadisin radiyallahu anhuma fi hadithihi tawil a cikin dai wancan hadisin nasa mai tsayi alladhi wasafa fihi hajjatan nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda a cikin sa ya siffanta mana hajjin bankwanan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cike yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع على كثورة راكوا يبان حنكل سوري لا شيني على كنتو كل شيء دون أبو min amril jahiliya wanda kuka san kuna yi da al'amuran jahiliya wanda yanzu musulunci ya zo ya kawar da shi tahta qadamayya na sanya shi karkashin kafa na kuma ku sani mawdu'un ma'ana abun ɗaukewa ne ma'ana na take shi na murje shi ba sauran shi duk wani abu da ake na jahiliya daga yau na take shi ba sauransa na ɗauke shi ba za a zartar da shi ba wa dima'ul jahiliya hakanan duk wasu wanda a jahiliya suka yi fada suka yi yaƙi suke shirin ɗaukan fansa akan jinin da aka zubar musu kafin su ɗau fansan sai musulunci ya zo mawdu'atun to waɗannan jinanan na ɗauke su ba sai an ɗauke fansa a kansu ba kun fahimci abin da yake nufi ai a zamanin jahiliya sukan yi shekaru suna yaƙi saboda ɗan ƙwan kurciya kawai za ta zo kurciya ce ba ta yaƙi in aka yi aka saurara a ce watan gaba za a ci gaba ko wata mai zuwa to shine ne yake nufin duk wani jini wanda wani ya kashe ma wani rai ko wani ya kashe ma wani jini ana shirin za a amma wannan zubar da jinin ya faru ne kafin zuwan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fahiya mawdu'a to na dauke wannan jinin ba za a daufansa a kansa ba magana ta wuce wa inna awwala damin dan ma ku tabbatar jini na farko da zan dauke ba sai an ramuwa a kansa ba wanda ya faru a jahiliya ake shirin sai an daufansa an rama fa inna awwala damin adau min dima'ina jininmu na farko wanda zan fara ɗaukewa wanda ba sai an ɗaukansa a kansa ba shi ne damu bin rabi'ata ibn al-hari shi jinin wato ibn rabi'a ɗan al-hari wanda yake mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce jininsa ba sai an biya ba an yafe mun ɗauke wannan jinin kana mustardi'an shi wannan ibn rabi'a ɗin ya kasance ana shayar da shi fi bani sa'ad a cikin kabilan bani sa'ad faqatalathu zuhailun sai kabilan zuhailu suka zo suka kashe shi dan haka wancan kabila ta bani sa'ad tana shirye da sai ta dauki fansan abinda zuhailu suka yi musu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to jinin ibnu rabi'a na dauke shi ba maganan daukan fansa musulunci ya shafe shi wa ribal jahiliya hakanan duk wata riba wanda ake cinta a lokacin jahiliya wanda akwai ta yanzu hannun wasu mawdu'un na dauke ta ba maganar riba sai dai a dawo tsantsan wa halallahu al wa harrama riba wa awwalu riban adau adau ribana ko yace daga cikin kuma riba ta farko da zan dauke ta daga cikin riba wadda take tamu ce shine riba Abbas bin Abdul Muttalib kun ga kakansa kenan Ya ce ta ce riban da babban mu ko kawu mu eh, Abbas dan Abdul yayan mahaifinsa kenan yake rike da ita fa innahu mawdu'un kulluhu dukkan wannan na ɗauke ta ba maganar riban a dauke ta ba sai an biya ba a dawo da asalin abin da yake shine asali na dukiya da aka amsa ko aka yi asalin mene kasuwanci da shi to kun ga nan yana daga cikin abin da ke wahalar da mu a yau abubuwan da ya faɗa a kai a nan maganan jini dama mun ji jina ne a baya a nan abin da ya zo wanda babu shi a baya ba mu ji ba shine maganar riba kuma rashin aiki da wannan nasiya wasiyan ko gudiban ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da kutsawa cikin cin riba shi ke shata dukkan albarkan da ke cikin dukiyoyin da ke hannun musulmi a yau in dai musulmi zai mu'amalanci riba to ka bashi lokaci sai kaga dukiyar ta halaka shi ko ta lalace wannan alkawari ne don Allah ta'ala dangane da riba cewa fa'adanu bi harbin min Allah duk mai cin riba to yaƙi zai yi da Allah ta yaƙi da Allah kan kasan ba a cin nasara a ciki ba sai an faɗa ma mutum ba kuma ta ina yaƙin za ta kasance ai suna da yawa hanyoyin mutum zai iya ganin ga wani kasuwa mai kyau wanda dole ya sa dukiyan ya shiga bai da zaɓi kuma akwai riski kuma yana shiga su dukiyar ta lalace yana ji yana gani ya kuma sani kuma dole ya shiga to galibi da gaske abin da ke kawo wannan cin riba aukawa abubuwa na riba duk yana haifar da wannan ko Allah ya tara mutum ya tara shi sai ya kai ya kai ya tumbata sai kuma ta komai na dukiyar sai ta da aka zama masa musiba shi bai samu kwanciyar hankali ba shi bai amfana da ita ba ana cikin haka kuma sai ka ji ajali ya sauka mishi to wannan yana daga cikin abin da kamata musulmi su kiyaye ba dukkan dukiya ba ce ake cinta a nan duniya wata dukiyar a nan ake sallamarta don a amfani da ita a lahira daga cikin dukiyoyin da ba a so a ce akwai dukiyar riba Allah kuma ya tsare mana asalin wato addininmu to wasiya ta biyar shine hamsa khifalun wasu ɗabi'u ne guda biyar mujibatun wanda suke tabbatar ma mutum lidukhulil janna da shiga aljanna wannan wasiyan da annabi sallallahu alaihi kudubansa ta biyar da yi wasu ɗabi'u ne guda biyar duk wanda ya kiyaye su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tabbata dan aljanna Allah ka ba mu iko yace an abi umama al-bahili an karbo daga abi umama al-bahili kenan Allah ya kare da gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhtubu fi hajjatil wada'i na ji manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kunnuwa na yana ma mutane ba a hudubarsa ta bankwana faƙala sai na ji daga cikin abin da ya faɗa ya ce ittaqullaha rabbakum ku kiyaye dokokin Allah wanda shi ya samar da ku daga rashi yake azurta ku yake juya al'amuran ku zai kashe ku kuma za ku koma gare shi shine ma'anar ar-rabb al-khaliqur raziqul mudabbir shi ya samar da ku daga babu hal ata ala insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura kaga ya samar da mutum daga babu sannan kuma wa annahu wa idha maritu fa huwa yashfi shi ke sa yau lafiya gobe ciwo yau dariya wa annahu huwa abhaka wa abka to ku kiyayi wannan wanda kuka ga shi ke juya ku hakan shi din ba abun wasa bane duk abin da yace ku yi ku dage ku yi shi duk abin da ya hana ku akwai cutarwa ya sa ya hana ku ƙaunar da Allah yake ma mutane ta fi ƙaunar da iyaye suke ma 'ya'yansu arzikin da Allah yake ba iyaye ta fi irin azurtawa ta ɗan adamtaka da mutum ke jin da iya matsansa shi yasa babu wani alkhairi da ɗan adam zai same shi sai da Allah ya nuna mai yadda zai same shi sai da in yi ɗa'a ya samu in bai ɗa'a ba kuma wannan matsala daga gare shi to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah abun bautan ku kuma wanda yake mahallicin ku wa sallu khamsakum ku sallolin ku biyar bi ma'ana ku yi su akan lokaci kuma yanda na koyar da ku sallah ba ta cika sallah gangariya sai an yi ta kan lokaci an yi ta yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yin ta akan lokaci Allah ta'ala ce hafizu ala salawat ya kuma ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta yinta yanda annabi sallallahu alaihi sallam ya koyar annabi sallallahu alaihi sallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah tamkar yanda kuka ga ina sallah bi ma'ana in kun kiyaye fadin Allah na lokaci kun kiyaye biyayya gare ni yanda na koya muku to sallah ta zama sallah amma in an rasa dayan wannan to asalin wato wannan sai ya shiga cikin da ma za a yi musu azaba fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah suka sallah ba su yi ta kan lokaci ba sai da annabin Allah ya koyar ba ko wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya wa sumu shahrakum sannan ku azumci watan ku shine watan ramadan na'am manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa sumu shahrakum sannan ku azumci watan ku na ramadana bi ma'ana ku yi azumin da babu saban Allah babu cin naman mutane cikinsa wa addu zakata amwalikum idan Allah ya baku dukiya ku bayar da zakata dukiyanku tsarki zakata ce tsarki ku tsarkake wannan dukiyar ta hanyar fitar da kason da Allah ya ce a fitar zuwa ga mutanen da su Allah ya ce a baiwa mutum ba zai zama cikakkiyar zakka ba sai ya fidda ta yanda Allah ya ce ba yanda shi ransa yake so ba kuma na biyu sai ya bayar da ita ga waɗanda Allah ya ce a ba su ba wanda shi ya so ya ba ba to shine wannan ma'ana wa ati'u za amrikum idan an sa muku shugaba wanda bai kai ku zuwa ga saba ma Allah ba matukar abin da yake umurtan ku biyayya ne ga abin da Allah ya ce a yi, to ku yi masa biyayya idan kuka yi wannan tadkhulu jannata rabbikum da sannu za ku shiga aljannan ubargijinku a ranar alkiyama Allah ka sa muna da rabu imamu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin to sai hudu ba ta shida shine as-sam'u wa ta'a liman waliya amral muslimin as-sam'u kyakkyawan saurare wa ta'a da kuma cikakkiyar biyayya liman waliya amral muslimin ga duk wanda asalin ya jagoranci al'amarin musulmi shugaba bayan da za a al'umma su rayu babu shugabanci nagari a tare da su idan aka bar mutane a watsi a sake to ba za su kai ga tudun mun tsira ba shi yasa a cikin sunna ko tafiya za ku yi inda kun kai ko uku ko biyu ana so ku sa wane ne jagora wane ne shugaba a cikin ku to duk wanda aka dora shi jagoranci al'amuran musulmi matukar ba ya ja al'umma zuwa ga sabon Allah bane Matuƙar ba sun ga kafurci ne mabayyani a tattare da shi ba to baya halarta su masa bore su ƙi saurarensa su ƙi masa biyayya saboda in suka yi haka to daga bisani wani ma zai iya zuwa wanda shi ma nagari ne wasu kuma su ƙi masa biyayya sai a rasa kan gadon al'amura ina fata mun fahimci wannan to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan wannan waliyul amr malam Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin tarbiyatul aulad fi dawil kitab wa sunna ya kawo yace sune al-umara wal ulama sune jagorori shugabanni da kuma malamai wanda suke na addini wanda in sun bi Allah to ana bin su in sun saba ma Allah to anan kuma zamu ji wannan hadisi a kasa malaci an yahya bin husayn an karbo daga yahya dan husayn Allah ya kare yadda a gare shi qala yace sami'tu jaddati tuhaddithu na ji kakana tana faɗi tana ba da labari da kanta annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wa ya yakhutubu fi hajjatil wada tace lallai ta ji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana yin huɗuba a hajjinsa ta bankwana wa huwa yaqulu alhalin yana cewa wato farkon ta kawo ƙarshen magana ne a farko yake cewa ku saurare kuma ku biyayya walau istu'mila alaikum abdun ko da kuwa an bayar da aiki a kanku ma'ana ko da kuwa an bayar da wani aiki a kanku ma'ana na shugabanci an shugabantar da wani aiki a kanku ya jagorance ku a cikin wani al'amari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko da bawa ne aka sa ya jagorance ku to ku yi masa biyayya yaqudukum matukar dai shi wannan jagoran to wannan bawan da aka dora muku yana jagorancan ku ne bi kitabillahi da littafin Allah an fahimci wannan wa fasma'u to ku saurare shi fasma'u lahu to ku bashi saurare ku saurare shi da kyau wa ati'u kuma ku yi masa biyayya to wannan kaga yana baka hasken cewa wannan shugabanci na addini kai da ake magana a kansa haka ne ko shugabanci ne na addini tun daga shi ya ce matuƙa yana jagorantar ku da mene da littafin Allah a lokacin da ya zamto cewa ba da littafin Allah kuma yake jagorantar ku ba kenan ba laifin kun wasu matakai da ba na fitina ba ba na tashin hankali ba na kawar da shugabancin don ku samu wanda zai zamto shine alkhairi a gare ku wannan shine daman da ake kira da yanci da kuma ake ba musamman irin dokoki na mu idan muke kai shekara goma sha takwas an yadda da hankalinka a dokan ƙasa daga shekara sha takwas ana ganin yanzu ba batun a baka tuwo ne a gida a ɗinka maka rigar sallah ba a'a yanzu an yadda kai kanka a baka bindiga ka je ka kare ƙasanka har soja za a iya ɗaukar ka kuma aka ce an yadda kai katin zaɓe kai tunani ka zaɓi wane wanda kake gani ya dace ka zaɓe shi to wannan hadisin na farko yana kira zuwa ga abin da ya shafi zaman lafiya kuma duk abin da babu zaman lafiya a kansa tabbas ba za a ci nasara a cikinsa ba wannan sawa'un da ko abu ne na addini ko ba na addini ba ne illa iyaka bin hanyoyi waɗanda suke maslaha na kawo gyara a cikin abin da ake ganin barna ne to wannan shi ma ana iya bi a ɗauki matakai wanda suka dace don samar ma al'umma sauƙi da samun al'umma da jagoranci nagari a lokacin da aka fahimci wanda ke jagoranci ba shi ne ya dace da yanayin da zai iya samun al'umma da jagoranci nagari ba ina fata mun fahimci wannan sannan kuma na biyu idan har ma a addini din aka sami wanda ya yi umarni da abin da ya saba ma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce da littafin Allah din nan to shi ma akan ijiye masa a koma ga littafin Allah ɗin. da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa na ɗauko mana wani hadisi wanda nake ganin haɗa shi a wannan babin zai taimaka mana abin ya fito mana fili ga hadisin kaman haka hadisi ne na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yana cikin sahih al-Bukhari hadisi na 7257 a cikin hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya kare da a gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi Wasallama ba'ata jaishan wa amara alaihim rajulan lallai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya aika wata tawaga na yaki sai ya shugabantar da wani mutum akan wannan tawagar ana cikin tafiya fa auka da naran sai shi shugaban waɗannan tawagan ya kunna wuta wa qala ya kalli sojojin sahabbai da suke tafiya yace da su udkhuluha ku fada cikin wutan nan duk ku shige wa aradu an yadkhuluha saboda tsaban biyayya wasu daga ciki suka shirin da nufin ko za su fada wa qala akharun sai wasu masu hankali daga ciki suka ce na fararna minha mun fa tsere saboda wuta ne muka musulunta dan kar mu shiga wuta ne ba muka zo muka musulunta suka ce wallahi ba za mu shiga ba fa zakaru lin nabi sallallahu alaihi wa a lokacin da suka jawo madina sai suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ga abinda fa shugaban da ka nada mana yi dan mu da wasu za su shiga muka ce a'a ya zamu nemi kuta daga wuta kuma a ce mu shiga wuta haka ma abinda misali shi'a suke yi a yau duk ranar ashura zaka ga yawanci suna yin wannan irin na iraki da sauransu mu dai nan har yanzu imanin suna ga bai gama kaiwa nan ba sai a kunna wuta a yi ta shiga ana takawa ya za addinin da ke so ya raba mutane da wuta kuma a ce a shiga wuta kun fahimci wannan to ne. sai da suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala lil ladina aradu an yadkhuluha sai ya ce ma waɗanda da suka yi nufin kaman za su shigan sai da suka ji waɗancan sun ce ya muna guduwa daga wuta kuma ake mu shiga wuta sai su ma suka fasa sai ya kalli wanda da suka so su shiga sai ya ce da su da kaluha inda kun kuskura kun shiga wutan nan lam yazalu fiha ba za su taba gushewa a cikin wutan ba sun jefa kansa azaba kenan ila yawmil qiyamati har sai ran da aka tashi alqiyama wa qala lil akharin to dalilin ka hadisin kenan sai ya kalli wanda suka ce mun nemi mu kubuta daga wuta kuma a ce mu shiga sai ce da su la fa'ata fi ma'siyatin ba a ma kowa biyayya idan shi ya saba ma Allah mun ji daya innama fa'at sani kadai ana yin biyayya ne fil ma'rufi a cikin abin da shari'a ta yadda da shi a bi Allah a cikinsa to ina ga wannan ya bamu asalin hoton abin da ake nufi da as-sam'u wa ta'a liman waliya amran muslimin a takaice sai na bakwai hudiban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta bakwai shine ad-da'watu li hamalatin li hamalati sunna bin nudra addu'a ce ta musamman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi li hamalati sunna ga duk wanda suke daukar ragaman sunnansa da aiki da ita da yada ta duk wanda ya ji sunna ya koya kuma ya aiki da ita ya yada ta koyar da ita to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a ta musamman bin nudrati da cewa Allah yayi haske a rayuwarsa da kuma bayan asalin wato mutuwarsa wannan albarkan tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya koyar da mu Allah yana yin wannan ku duba tsuntsu annabi Sulaiman wanda ya zo ya kawo masa kissan matan nan ko da sauransu sai gashi ya yi daraja a wurin Allah har an kawo ambatansa cikin alkur'ani to kamar haka ake son idan mutum yana rayuwa ya yi ƙoƙari yanda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ke maka gata ka zama musulmi cikakke kake jin daɗi to kai ma kai biyan biki ta hanyar cinciɓa sunnan zuwa wani mataki gwargwadon abin da Allah ya hore maka kuma nan da'awa na sunna da taimakon sunna yana faruwa ne gwargwadon daman da Allah ya ba kowa ko a cikin sahabbai haka abin yake su mu'az bin jabal Allah ya ba su ilimi su khalid bin walid Allah ya ba su karfi ko su talha bin ubaidillah Allah ya ba su dukiya su ubay bin ka'ab aka ba su qur'ani su sayyidina abubakar aka hada musu duka to kowa za ka gani to nan malam ya kawo yace an jubair bin mut'im an karbo daga Jibairu dan mut'im radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil khayfi min mina manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a wani kwari a muna lokacin aikin haji kwazazzabo shine wuri mai gangare fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace nadara Allahu ra'an Allahu akbar ya Allah ka haskaka imra'an kalman imra'an yana daukan mace da namiji duka dukkan mutumin da mace ce ko namiji ne sami'a maqalati wanda yaji magana na fawa'aha sai ya kiyaye wannan maganan ko ta fuskan haddacewa ko ta fuskan rubutawa thumma addaha ila man lam yasma'ha sannan yaje ya isar ya kai wannan sakon ya saukar da shi a kansu zuwa ga waɗanda su ba su ji saƙon ba wanda ya ji kuma ya jiyar da na da sunnata kenan ba hamil fikihin la halahu. lahu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asalin wato su da yawa akan samu wanda yake ɗauke da fikihu amma babu fahimta a tare da shi bi ma'ana za ka iya koyar da mutum wani ilimi daga bisani sai ka ga ya fi ka fahimtar ilimin ana samun wannan ko baiwa ce da Allah kan yi to shine annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ku isar saboda zai yi nan gaba a sami wani ya fahimta fiye da ku da kuka ji a gaba gabana Ku kuna ko a yanzu zamanin nan namu yana faruwa za ka ga irin karatun da ake yi yanzu iyayenmu da suka gabata wasu da yawa su samu wannan karatun ba saboda uzurruka na karancin karatun a lokacin fama sai dai kuma in ka ɗauki albarkan nasu karatu sai ka gana mu sai dai wayo Allah ku Allah ka yi ma ɗan abin da muke nema albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa rubba hamil fiqhin kuma ta yuso da yawa a sami wanda yake ɗauke da fikihu ila man huwa afqahu minhu ya isar da shi zuwa ga wanda ya fi shi fahimta sannan sai yace salatun akwai nau'in mutane guda uku ko abubuwa guda uku la yuhillu alaihim qalbul mu'min asalin waɗannan abubuwa guda uku idan suka tabbata a zuciyar mumini to baya yin riko in dai akwai su a zuciyar mumini to ba zai ga wani da wata ni'ima ji damu ba ko ya ga wani da wani abu ya rinka masa mummunan fata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na farko shine ikhlasul amali in dai mumini yana aikin sa domin Allah to ba za ka yana wani hasada ba balle masa keta balle tana shiga damuwa akan abin da Allah ya ba wani Wal nasiha li waliyil amri sannan da yin nasiha ga wanda suke majibinta al'amura mumini ka tadda yana iya nasiha ga wanda suke majibinta al'amura ne ya faɗa musu abin da yake daidai don su gyara don su yi wanda yake kuskure don a gyara a cikinsa in yi wannan kuma shi ya gama nashi in sun ɗauka daga Allah ne in ma ba su ɗauka ba shi da ya fita uzuran ke dama au nuzura sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa luzumul jama'ati da kuma asalin abin da yake wato luzumtan wanda suke kan tafarkin magabata shine aljama'a wanda suke kan tafarkin magabata kuma suke kan gaskiya aljama'a nan ba yawa yake nufi ba duk kana tare da wanda ke kan gaskiya ko su ne minority a wurin Allah su ne majority saboda ita gaskiya tana tafiya ne Eh, ita nasara tana tafiya ne da gaskiya ba da rashin gaskiya ba ne abinda Allah ta'ala ya yi ba annabi Ibrahim a kai cewa inna Ibrahim kana umma kagan ka fassara umma anan da jama'a shi shi kadai ne inda yana da yawa ma ba za su jefa shi a wuta ba amma karshe ya ci nasara duk sai da suka bi shi to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna da'watahum domin addu'an su aljama'a dinnan takunu min wara'ihi tana kasancewa a bayan shi in kana cikin mutane ka wanda suke magabata da kuma wanda suke kan gaskiya to duk addu'an da za a yi musu na alkhairi kai ma za ka isa gare haka nan kai ma duk addu'an da suka yi ko baka nan za ta cin maka duk alkhairin da ya cin musu ya cin maka to sai na biyu malam yace an zaidu bin sabit an karɓo daga zaidu ɗan sabit cikin kutabul wahyi kenan ko takatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa nazzara Allahu ra'an ya Allah ka haskaka dukkan mutumin da mace ko namiji sami aminna hadithan wanda ya ji hadisi daga gare mu fa hafizahu ya kiyaye shi ko ya addace shi fa ya haddace shi a kirjinsa ko kuma ya taskace shi ta yanda bai bace ba hatta yuballighahu ghayrahu ta yanda bai sakaci ba har sai da ya isar da wannan hadisin ga waninsa dan uwansa musulmi ya san shi fa innahu domin yanda al'amarin yake shine rubba hamil fiqhin tayusu da dama a samu wanda yake dauke da fiqhu laysa bi faqihin amma kuma baya fahimta wa rubba hamil fiqhin kuma so da yawa akan samu wanda yake dauke da fiqihu na karatu ila man huwa afqahu minhu ya isar da shi zuwa ga wanda zai zo ya fi shi fahimtar wannan matsala da ya sanar da shi to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce salasu khisalin akwai dabi'u guda uku la yaghillu na qalbu muslimin abadan ba za su taba kubuta a neme su babu ba ko ba za su taba samar da damuwa a zuciyar mumini ba har abada shine ikhlasul amalu lillah na farko ya zamto duk abin da mutum zai yi aikinsa domin Allah wa munasahatu wulatil amri da kuma yin nasiha ga shugabanni wanda suke jagorori kaga shi ana yi ma jagorori nasiha ko ana musu ana ma shugabanni nasiha ta hanya ɗayan biyu na farko idan kai kana da kusanci da su kana iya faɗa su saurare ka to shine sai kai wa inni da autuhum menene wa asrar lahum ko israra wanda yake a ɓoye a yi a ɓoye a yi rubutu a yi magana da shi in ma jan wuya ne a yi jan wuya a faɗa masa gaskiya a kai da shi idan babu wannan ƙofar to sai kai bil hikmati wal mau'izatil hasana eh ba za ce ba za kai nasiha ba za kai nasiha sai dai kai nasiha bil hikma ka faɗa abin da yake ba ƙarya bane ba kuma adawa bane ba kuma kiyayya bane gaskiya ce ta faru kuma haka take wal mau'izatil hasana kuma ka faɗa da yanda zai gane cewa gyara kake so ba wai wani abu ne na daban ba wannan in ya cika ana yi idan ba iya isa ga mutum akwai kafan da zai isar sai a isar mishi ta yanda zai san matsalar da al'umma ke ciki ta yanda zai san an tashi alkiyama akwai aiki a gaban jama'a wanda kuma shi da ke shugabancinsu akwai wannan a gaban shi to wannan ba laifi ba ana yin nasiha ga jagorori ko ka yi kai da su in kana kusa da su in baka kusa da su to ka yi shi da hikima da ilimi ya isa gare su su fahimta kai ka gama naka in sun ɗauka shi kenan in ba su ɗauka ba Allah ya san ka isarna na walzumul jama'a da luzumtan al'ummar da suke ɗauke da gaskiya musamman magabata fa inna da'awatahum domin addu'an irin waɗannan mutane tuhiqu min wara'ihim asalin wato tana kewayewa da su tana kaiwa duk inda aka yi addu'an kana cikin al'umma to addu'an tana kewayewa hadda kai kai mata cin maka wa ƙala a ƙarshe sai ya ce man kana hammuhul akhira kun ga gaba ɗaya karatun a nan gaban ya ƙare man kana hammuhul akhira duk wanda damuwarsa shine ya za a yi haɗu da Allah lafiya ranar alkiyama jama'a Allahu shamlahu Allah zai tattara masa watsewar shi duk wani abu nasu da ya lalace Allah zai ba shi ai wa man ya yaj'al lahu makharaja Waje ala ghinahu fi qalbihi kuma Allah zai sanya masa wadatansa a zuciyarsa wannan arziki ne da shi kanshi maudu'i ne na ai magana a kansa wa atatku dunya kuma duk wanda ya zamto lahira ne manufarsa to wallahi jama'a atatku dunya sai duniyar nan ta zo masa wa hiya raghimatun alhalin tana kaskantacciya za ka tafi da mutunci da izza kuma ka gama da ita lafiya wanda wasu ta walakanta su ta ba su mummunan tarihi Allah ka tsare mu wa man kanat niyyatuhu dunya duk wanda ya zamto ninyansa ba abin da yake nema ban da wannan tarkacen da har arna ma Allah yana ba su to farraqa Allahu alaihi bai'atahu Allah subhanahu zai rarraba bai'atahu ai a'maluhu ayyukansa duk sai sun watsi sai ya rasa lissafi har lokaci ya kure bai sanya kure ba waja'ala faqrahu kuma Allah zai sanya ma mutum talaucin sa baina ainihi a gaban idansa bai ma'ana duk abin da Allah zai bashi ba zai gani ba yana naina kallon na wani Allah kakka jarabe mu da wannan dan tsarkin sunayenka walam ya'ti min ad kuma ba abin da zai zo masa na duniya illa na walam ya'tihi kuma babu abin da zai samu ya zo masa na duniya illa ma kutiba lahu ce abin da Allah ya rubuta mishi dan dama ya ce nahnu qasamna bainahum Mai maishatan fil hayati duniya da haka wannan hadisi imam ahmad ne ya ruwaito shi muna roƙon Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya ce mana kamar yadda malam Ibrahim Shehu ya ambata na'am Sheikh wallahi na so mu gama shi sun ce ba space ne a kyamaran ya cika ni ma na so mu gama mu je rabin littafin ne a yau yau ne kwana biyu kuma saura kwana biyu yana da alaka da na bayan rawaji ya ce ya cika ko to na matsala insha Allah gobe sai mu talhisin wancan mu tsora shi akai insha Allah to amma duk da aka malar za mu so kalmomi daga malam Nura dama asalin lokacin sauran mana minti takwas ne ko Shi ne awa ɗaya ne muke yin karatun so akwai dan uwa malam Nuruddin Abubakar yana tare da mu duk da na san insha Allah har mu kammala muna tare amma kuma tafiya na iya taso mai ko wani abu dan yau din ma sa'a muka yana gari da ba za mu same shi ba to dan sun Allah da dai mu saurari kalmomi daga gare shi na'am eh amma insha Allah ko da an takaitattu ne insha Allah a kamar yadda na sanar da kai tun aje kafin ka zo a tare da mu akwai baban mu kuma shugaba Alhaji Usman Alhaji eh Dr. Shehu Usman Muhammad Makarfi wanda ka riga ka san matsayin shi a wurin mu dukan so da shi muke tare kuma tun ajiya tare muka fara muna da Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana albarkaci rayuwarka albarkaci zuriyanka yadda kuka yi rayuwa mai albarka mu ma Allah ya tofa magarin mu nono mai makamancin Allah ta'ala ya muku albarka na malam Nuruddin an kalmomi tanfa'una wala tadudu sai mu takaita insha Allah eh, bismillah